assalamu alaikum wannan tamkar ci gaba ne na da post ɗinmu na baya wanda muka yi magana akan yadda ake downloading na free template wanda muka yi amfani da b template idan an lura kuma fita daga site ɗin ba mai ba to bayan ka yi downloading in ka duba sai ka ga wayanka ba ta buɗewa saboda shi yana shigowa ne in zip format shi kuma waya ba kowace ce take supporting zip format ba saboda haka idan wayar ka karama ce kana da bukatar ka ɗauko es file explorer shine zai taimaka maka ka yi unzipping shi wannan zip da a ah, zip file din ah, idan kuma wayanka irin latest wayoyi ne kamar tun daga ma version 6 abin da ya sama ah, za ka ga usually suna zuwa da suna zuwa da extraction abin nan feature inbuilt tare da da wayan ba sai ka sanya wani application ba saboda haka mu wannan wanda muke amfani da shi emulator ne baya supporting unzipping saboda haka za mu yi unzipping din shi wannan folder din da kwamfuta sai mu ga yadda ake uploading din shi zuwa blogger saboda haka yanzu za mu antaya ta cikin kwamfuta din mu sai mu ga yaya ya sauke a idan muka shiga za mu yi locating shi wannan file din ne idan muka zo muka yi locating din shi gashi gashi shine great mark da zip file din shi so anan sai mu yi a double click idan muna bukata sai mu extract to ko kuma in muna bukata muna iya yin muna iya yin right click kawai idan muka right click sai mu sa extract files ko kuma extract here so idan muka sa extract here sai mu koma sama za mu ga folder mai suna irin na wannan file din wato great mark so wannan folder din a ciki ne za mu samu wannan din mu sai mu duba ga great mark nan so idan muka buɗa za mu ga wannan su ne documents ɗin da suke haɗuwa ko kuma suka fito tare da shi wannan abin nan ɗinmu a template namu frequently asked question ba shi ne template ɗin ba wannan great mark ɗin ne template ɗin za ku gan shi in xml document wato xml format ga shi nan 153 kilobyte so wannan shi ne za mu yi amfani da shi shi ne a ainihin abin nan ɗinmu ne template namu sauran kuma duka abokan tafiya ne kawai so yan sai mu koma cikin wayar mu idan muka koma cikin waya a nan sai mu ba tare da bata lokaci ba sai mu koma ta cikin bloga site namu idan muka shiga bloga site namu za mu shiga nan idan muka shiga nan sai mu taba navigation drawer namu idan muka taba navigation drawer sai mu scrolling down sai mu zo sai mu taba team ai da ma mun ce team team ne shi template kamar team ne saboda haka anan sai mu zo sai mu shiga nan wajen idan muka zo nan wajen za mu shiga customize ne idan muka shiga customize zai ba mu option ga su kamar haka uh, option na farko shine backup backup shine zai baka dama kai downloading current template naka ko kuma restore wato kana so ka sanya wani so sai mu sa we want to restore our template a sai mu sa upload wato muna so mu uploading na shi template din da muke so wa sabon template namu a nan sai mu locating folder din da muka yi amfani da shi da za mu shiga download idan muka shiga download sai mu locating wannan folder din wadda take containing ko kuma wadda wannan abin nan din a template din mu yake ciki sai mu shiga idan muka shiga muka buɗe ta sai mu ɗauka zaka ka gama iya wannan din kaɗai ya nuna maka saboda haka sai ka ɗauka gashi mun yi salatin gashi yana restaurant team a idan yayi zai gaya mana cewa yayi ya gama sai mu viewing sai mu ga abin da muka yi to gashi restored team yanzu mun yi restoring abin da ya rage mana sai mu duba mu ga how it look like wato ya yake nunawa yanzu har mun yi uploading template har mun canza template saboda haka za mu duba mu ga yaya site din namu ya koma bayan mun canza template din uh, to so yanzu we wanted to test saboda haka sai mu shiga site din namu uh, sai mu duba sai mu gani uh, gashi ga uh, wannan shine site din namu Ah, sai mu duba mu ga how it look ya yana mana ah to kun ga kamar yadda kuka gani kun ga bai hau ba still ya nuna mana tsohon template namu saboda haka laifin mu ne akwai abin da bamu yi ba sai mu koma wannan ɗinmu sai mu koma blogger dashboard ɗinmu ah, idan muka koma blogger dashboard ɗinmu sai mu zo nan wajen sai mu taba wannan abin idan muka taba sai mu zo nan wajen sai mu yi scrolling down sai mu samu mobile setting Ah, idan muka sa mobile setting sai mu zo a nan wajen sai mu taba wannan mai din shi haka idan muka yi tick din shi sai mu sa save so bayan mun sa save sai mu sake komawa website namu sai mu kara dubawa mu ga ah, ya ya kama yanzu we wanted to test for the second time so mu ga ya abun ya kama ah, saboda haka za mu shiga yawa gashi za mu shiga Ah, gashi ya nuna mana to yanzu sai reloading kamar yadda nuna mana ne a baya sai mai reloading mu ga if there is any changes so yanzu gashi mun ga wancan changes din da muka yi making ya yi reflecting a blog namu ah, sai mu duba mu ga post din mu ga sunan sun yi reflecting akan blog namu saboda haka ah, da wannan nake cewa thank you very much and have a nice day wannan shine da ake canza bloga template thank you very much